وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باهك ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah cikin ikon sai muna ranar 23 ga watan shida shekara ta 1435 da hijiran manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wacce daidai da ranar 23 ga watan hudu shekara ta 2014 da haihuwar annabi Isa alaihi salam a ci gaban karatunmu na littafin Riyadu salihin min kalami sayyidil mursalin na imam nawawi Allah ya ji kansa da rahama yau za mu tashi akan hadisi na ashirin. a wato anin ƙarƙashin babu tauba babin da ke ɗauke da hadisan da ke bayani akan tuba da komawa zuwa ga Allah wa an abi sa'id an karɓo daga baban sa'id sa'ad ibn malik ibn sinan mai suna sa'ad dan malik dan sinan al-khudri wanda ake danganta shi ga ɗaya daga cikin kakanninsa khudra radiyallahu anhu Allah ya tada shi anna nabiyallahi sallallahu alaihi wa ya ce haƙiƙa annabin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi Qala yace kana fi man kana ƙablaku ya kasance cikin waɗanda suke kafinku rajulun akwai wani mutum da qatala tis'atan wa tis'ina nafsan ya kashe rai ɗaiɗai har rai casa'in da tara ɗari ba ɗaya fasa'ala an a'lama ahlil ardi sai da na sani ta same shi sai ya tambaya game da waye mafi sani cikin wanda suke ban ƙasa a inda yake rayuwa a wannan lokaci fadulla ala rahib sai aka yi rashin sa'a aka nuna masa wani mai ibada fa'atahu faƙala sai ya zo gurin wannan mutum mai ibada amma fa bai da ilimi sai ya ce innahu qatala tis'atan wa tis'ina nafsan haƙiƙa ya kashe rai ɗaiɗai har guda casa'in da tara fahallahu min tauba ko zai wuya tuba zuwa ga Allah ya karba masa tubansa faƙala la sai wannan mai ibada ya ce a'a ba zai yi baka tuba a karɓi tubanka ka barar da kai tafi ƙarfin a karɓi tubanka faƙata lahu sai shi ma ya kashe shi fakammala bihi mi'atan ici kaɗarinsa cif da shi kuma sa'ala sannan ya tambaya an a'lami ahalil ardi a dai nuna masa wani wanda yake mafi sani a wannan gari nasu da yake rayuwa fadulla ala rajulin alimin sai aka nuna masa wani mutum wanda yake masani faƙala sai yace ce masa innahu qatala mi'ata nafsi haƙiƙa ya kashe rai ɗaiɗai haɗari fahallahu min tauba ko zai wuya tuba Allah ya karɓi tubansa qala na'am yace ce i zai yi ka tuba Allah ya karɓa maka tubanka wa ya yahulu bainahu wa bainat tauba ya kuma ce da shi waye zai shiga tsakaninsa da tsakanin tuba ga Allah subhanahu wa ta'ala ya goya masa da cewa to kuma ka tafi ila ardi kaza wa kaza zuwa garin kaza da kaza ka bar wannan garin zuwa wani garin fa inna biha unasan ya'buduna Allah ta'ala haƙiƙa a can garin da nace ka tafi akwai wasu mutane wasu jama'a da suke bautawa Allah madaukaki fa'budillaha ma'ahum ka ci gaba da bautawa Allah tare da su wala tarji ila ardika kakka dawo garinka fa innaha ardu su haƙiƙa mummunan gari ne watsatsan gari ne mutanen kirki suna da karanci a ciki sai da miyagu fantalaka sai kama hanya ya tafi inda aka ce ya tafi ya nufi garin da aka ce ya koma hatta idza nasafa tariq har sai da wato ainihin ya raba hanyarsa ta zuwa can garin ya ci rabin tafiya a tahul mautu sai mutuwa ta cin masa fahtasamat fihi mala'ikatun rahma sai mala'ikun rahama suka yi ja in ja wa mala'ikatul azab da kuma mala'ikun azaba mala'ikun rahama na rabansu ne na azaba suna cewa su ne da shi faƙalat mala'ikatun rahama sakamakon haka sai mala'ikun rahama suka ce ja a ta'iban muƙubilan bi ƙalbihi idallahi ta'ala ya fazo wannan guri ne yana mai komawa zuwa ga Allah yana mai tuba akan kurakuransa muqbilan bi qalbihi ya fuskanci wato anin Allah da zuciyarsa muqbilan bi qalbihi ila Allah ta'ala ya fuskanci Allah madaukaki da zuciyarsa da kyakkyawan niyya ya tuba wa qalat mala'ikatul azab su kuma mala'ikun azaba suka ce mu ma muna da dalilin fada innahu lam ya'mal khairan qattu bai wani aikin alkhairi ba samsam siyatakunsa kawai ya ta yi kisan kai ita yi fa'atahu malakun malakun fi surati adami suna cikin wannan wato jainja ja sai wani mala'ika ya zo musu amma a surar ɗan adam a surar mutum faja'aluhu bainahum sai suka sanya shi a tsakaninsu a yi man abin nufi ya zama musu alƙali ya raba gardamar da ke tsakaninsu faƙala sai ce ga yadda za a yi ma bainal ardai ne wato ainihin ƙiyasta tazarar da ke tsakanin waɗannan garuruwa biyu ko ƙasar da ya taso zuwa wacce zai je fa'ila ayyatihima fa'ila ayyatihima kana adina fa huwa lahu duk wacce zama ya fi kusa da ita to shi ɗan can ne in inda ya baro shi ne wato ainihin kaɗan a tafiyar da i can kuma inda za shi shi ya fi yawa to ya zama na inda ya baro in kuma can da ya nufa can da wato an nufa ne ya zama kaɗan nan kuma inda ya bari ya yawa to na can ne shi ku yi wannan kiyasin wa sai suka wato ainihin kwatanta suka ƙaddara abin da ke tsakanin wannan gari da wannan gari fa wajaduhu adna ila al-ard allati arada sai suka ga ya fi kusa da garin da ya nufa inda ya tuba dan ya je wato eh, inda ya nufa domin kyautata tubansa fa qabadathu mala'ikatu rahma nan take sai mala'ikun rahma suka dauke shi muttafaqun alaihi imam al-bukhari da muslim suka rawaito wannan hadisi wa fi riwayatin fi sahih a wata ruwayar da ke cikin sahihin hadisi ta zo da cewar fakana ila alƙaryati saliha wannan bawan Allah ya kasance zuwa ga alƙaryar da take ta kwarai din nan aqraba bi shibrin ya fi kusanci da ita da gwargwadon ɗari ɗaya kawai ila min ahliha dan haka sai aka sa shi cikin mutan cikinta shi ma aka ɗauke shi na ƙwarai ne wa fi riwayatin fi a wata ruwa da ta sahihin hadisin da ke bayani dai akan wannan bawan Allah fa auha ta'ala ta zo da cewar sai Allah madaukaki yayi umarni ila hadhihi zuwa ga wannan gari an taba'idi ma'ana wanda ya bari cewar yi nesa da shi kaɗan bayan an gaya mata wa ila hadhihi kuma aka umarci ita kuma ɗaya Kasar ko kuma garin da zai na fadin an taƙarrabi cewar ke kuma da matsowa wa ƙala su ma bai huma sai shi wanda zai alƙalanci a tsakaninsu mala'ikan da ya zama musu wato alƙali ice to ku kwatanta nisan da ke tsakanin kowace da shi fawajaduhu ila hadhihi aqrab sai suka ga zuwa ga wannan ƙasar da ya nufa ta mutanen kirki ya fi kusa bishibirin da ƙwargwadon ɗani guda fa gufira lahu sakamakon haka aka gafarta masa wa fi riwayatin a wata ruwayar kuma fana bi sadrihi sai dan yunkura da ƙirjinsa ina gab da zai bar duniya Na ha shiyar garin da ya nufa na kwaran sai wannan ɗan yunkura wanda ya zama dalilin kusancinsa zuwa ga ita da gwargwadon ɗani guda wannan hadisi ta bangaren abin da ya shafi marawaicinsa mun ji sunansa sa'ad dan malik dan sinan shine sunan wannan sahabi alkunyarsa kuma da ya shahara da ita ita ce abu sa'id ana cewa da shi abu sa'id ya shahara da wannan alkunyar tasa dangane da abin da ya shafi kabilarsa kuma asalinsa mutumin madina ne dan kabilar khazraj cikin manya-manyan kabilu da ake da su a garin madina ausu da khazraj to shi dan kabila khazraj ne akan ce masa kuma khudiri mana ana mai danganta shi zuwa ga ɗaya daga cikin kakanninsa khudratu dan au to sai akan ce abu sa'id al-khudri dangane da abin da ya shafi matsayinsa da daraja da ɗaukaka da Allah ya masa shi sahabi ne mahaifinsa ma sahabi ne sahabi ne ɗan sahabi kuma yana daga cikin malaman sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam farkon yakin da ya fara halarta shine yakin khandak domin a yakin wato uhud yana daga cikin waɗanda manzo ya ce ba za a fita da su ba suna da ƙarancin shekarun cancanta su fita ya kuma halarci sauran yaƙe-yaƙen da manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yayi bayan wannan yaƙi na khandaq ina daga cikin sahabban da suka rawaci hadisan manzo da dama domin shi kadai ya rawaci hadisi 1770 kuma yayi ruwaya daga halifofin manzo sallallahu alaihi wa sallama kama daga Abubakar Umar Uthman Ali da kuma wasunsu cikin manyan sahabbai kamar da shi ma adadi masu ɗimbin yawa cikin sahabbai da tabi'ai sun rawaici hadisai a gurinsa malamai suke cewa mafi shaharar lokacin rasuwarsa ya rasu a shekara ta 74 da hijiran manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai sharhin hadisin hadisin ya fara da cewa kana fi man kana qablakum rajulun qatala 99 nafsan to akwai ruwaya da ta zo take ƙara bayani da fassara abinda wannan gaba ta kunsa. inda ta zo da lafazin cewa kana fi bani isra'ila rajulun a cikin wato anin jama'ar banu isra'il ahlul kitab an yi wani mutum qatala tis'atan wa tis'ina insanan da ya kashe mutum ɗai-ɗai har mutum casa'in da tara dan an ce ya kashe rayuka 99 ba mamaki kare cewa rayukan ba su iya na mutane ba a 99 da rayukan mutane da dabbobi dan ya iya kashe dabba ba ta cancanci ya kashe ba dan ganin ba ta saba ce. ita ma tana daga cikin ran da Allah ya haramta a kashe ba da haƙƙi ba dan ka zubarwa da wani wato dukiyarsa ko kabaran masa ta salon kashe masa ba yadda ya iya da kai ai ka kashe rai ba ta hanyar da ta dace ba ko da baya cikin wanda za a ce a kashe ka saboda ka kashe to amma wannan ruwaya take bayanin cewar ya kashe mutum ɗaya ɗaya guda casa'in da tara an fahimci cewar wannan ran din na mutane ne ba wanda ba na mutane ba ne sannan da take mana ya kasance cikin banu isra'il wannan ya sa mu fahimci cewar wannan bawan allah da ake ba mu labarin sai ina cikin wato ainihin ahalul kitabi ba wasu jama'an ne can daban kafin su ba da aka yi sannan da manzo yake ga mana cewa fasa'ala an a'lama fasa'ala an a'lami ahli al-ardi sai tambaya game da wato ani mafi ilimi da ke wannan gari a wannan lokaci fadulla ala rahib sai aka nuna masa wani mai ibada kalmar rahib a gurin wato ahalul kitab abin take nufi mai ibada a wani guri ke bantacce kamar yadda ake ba da bayanin juraj juraj yana daga cikin masu ibada to irin wannan sukan ɗan yi wato ta ‘yan bukka su tare a ciki su ƙaurace wa shiga cikin jama'a don kauce wa saɓo da yin abin da bai kamata su ta bautar Allah to shi ma wani yana daga cikin irin waɗannan sau da haka suna daga cikin bangaren abin da ya shafi wato ainihin nasara don su suke irin wannan salo na wato tarewa a wani guri keɓantacce su yi tabauta kawai su shi ne malamai suke cewa cewar da manzo ifa dulla ala rahib sai aka nuna masa wani mai ibada a wani guri keɓantacce to akwai nuni ga cewar ana daɗa tantance mana lokacin da abin ya faru domin shi ruhubaniyanci zaman tarewa a wani guri keɓantacce a yi bauta ya kasance ne ko ya faru ne bayan Allah Su bani wata ala ya ɗauke bawansa annabi isa sannan aka fara ruhubaniyanci tarewa a wani guri keɓantacce a yi ta bauta kawai a ƙi shiga jama'a Allah subhanahu wata'ala da kansa ya labarta haka a cikin littafinsa mai tsarki alkur'ani inda yake cewa kun makaffaina ala atharihim bi rusulina wa qaffaina isa ibn maryama wa atainahu al-injila wa ja'alnahu wa ja'alna fi qulubi alladhina ittaba'uhu rafatan wa rahma wa rahma wa rahabaniyatan ittada'uha ma katabnaha alayhi Allah yake cewa ma ra'uha haqqa ri'ayatihim فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون آه وانا آية cikin suratul hadid ko ayoyi Allah wata ala yana ga mana cewa thumma qaffaina ala atharihim bi Isa ibn Maryam ay thumma ala atharihim bi rusulina sannan muka ta biyo bayan annabi Nuhu da annabi Ibrahim da manzanni In ji Allah subhanahu wataala bayan annabi Nuhu da ba annabi Ibrahim an turo da manzanni da dama masu yawa to yace a cikin irin waɗanda muka bibiyo bayan su da su wa na bi Isa ibn Maryam mun biyo bayan su da annabinmu manzanmu annabi Isa dan Maryam Allah ya yarda da shi wa atainahu al-injila yace kuma mun bashi injila littafin da muka wato saukar masa Waje waja'alna fi qulubil ladina tabauhu rafa mun sanya wato ainihin sassauci da saukin wato ainihin ra'ayi da sauƙin hali da jin ƙai na musamman a cikin wato zukatan waɗanda suka bi annabi isa alaihi salam wa rahma mun sanya musu wato jin kai wa rahabaniyatan ibtada'uha akwai kuma wato tarewa yin bauta a wani guri keɓantacce da su suka ƙagi haka Allah ya ce ma katabna ha alaihi ba mu tarsasa musu yin wannan ibada a ce sai ka keɓe kai ta bauta kaka shiga jama'a amma in har za ka yi bautar yadda Allah ya ce kuma ka ƙaura wa sabo ba laifi kai ba amma dai ba matsayin an tirsasa ka an zartar maka da sai ka yi tilas dole ba mana bisa zaɓin kansu suka ɗaukar wa kansu yin haka Allah ya ce amma kuma me hakan da suka yi duk da bamu dora musu ba illabtigha ridwanillah sun yi haka ne dan neman samun yardar Allah sai suke ganin su keɓe su cigaba da wata Allah za su dace da samun yardar Allah subhanahu wataala Allah yake cewa famara auha haqqa ri'ayati amma abin rashin rashin sa'a su kansu ba su iya kiyaye yin hakan ba daga baya an watsar ko kuma an samu matsala wajen yin saboda wani da daga cikin matsalar da aka samu ka je ka tare kana bauta ba ili ya bauta za ta zama karɓaɓɓiyar bauta an fahimta ko to da ka ba ta kula da ta kamata ba ita kanta bautar sai ta bauta ba ayyanta a bisa jahilci amma ra'auha ya ayyata Allah yake cewa fa atayna alladhina amanu minhum ajrahum muka baiwa waɗanda suka ba da gaskiya daga cikin su cikakken ladan su wa kathirun minhum fasiqun amma fa da dama daga cikin su wato sun fice daga bin Allah kangararru ne bijirarru ne fasikai ne Ina daga cikin fasikancin kisan rai ko in da wanda Allah ya ce ya taimaka idatar da shi da tuba da muka ji a wannan hadisi to da haka akwai wato adin miyagun halaye da suke tare da su to wannan ina tabbatar mana cikin wannan aya ta 28 cikin suratul hadid cewa eh lallai da aka ce wani wato anin rahib aka kai shi gare shi yana nuna cewa eh, bayan ɗauke annabi isa ne domin a sannan aka faru wato ruhubaniyanci kaga kenan ba za ka ɗauka cewar wannan bawan allah da aka yi lokacin sa annabi musa ne ko kafin sa annabi musa ne ko makamancin haka wannan bayanin na malamai da fito da abinda wato anin hadisin yake nunarwa sannan tambayar da na cewar a sanar da shi wanda ya fi kowa ilimi a wannan gari a wannan lokaci da yake wannan katobara da kasassaba da aika-aika hakan ya samo asali ne dangane da abin da ya shafi masaniyar da yake da ita na girman laifin da yake ya san laifinsa ba karami ba babba ne shi yasa baya neman jigar-jigarin malami ina so a samu malami rantsatsen malami i ba shi amsa akan tambayarsa don ka a samu matsala ko to wannan na nuna mana haka domin idan mas'ala ta zama mai girma mai hadari to karamin malami jigari-jigari ba nasa bane ce zai kutsa ya amsa ta amsa ce take bukatar waɗanda suka koshi da karatu suka tumbatsa a cikin ilimi shi yasa sai yake tambayar a nuna masa wanda ya fi kowa ilimi a nan yake tsammanin samun amsar matsalarsa domin matsalarsa ba ta wanda bai karatu mai zurfi ba ce sannan wannan hadisi da kuma daidai wannan gaba tana sanar da mu cewa yawan ibada ta bawa bai nuni a yawaici iliminsa dan kana da yawan ibada ba shi ke nuna kana da yawan ilimi ba a iya samun mai juriya da ƙoƙarin ibada amma kuma na da ƙarancin ilimi wanda shine abin da ya faru a wannan wato rahib din ga ƙoƙarin ibada amma kuma ga rashin ilimi kuma sau da tari za ka tarar daga magarin mutane suka yi wani hukunci na duk wanda suka gaira da yawan ibada sai suka ɗauke shi malami shi yasa da aka tambayi wanda ya fi kowa ilimi sai suka ga a ah, ga wanda ya tare ma ya bar cikin jama'a ba abin yi sai bauta Allah a kai shi gurinsa ko to da hukunci ne irin na gama garin mutane suka yi na cewar ai wanda ka yana da yawan ibada to ai suna ga cewar ina da ilimi to sau da tari irin wannan tana faruwa da mu yanzu haka za ka tara idaganka da safa irin ta masu karatu ta masu ilimi to za ga ana ustaz ustaz ko da ba malam ɗin ba ne an gani ko musamman a ce allah maka baiwa gemu ya cika fuska ko ta ina sai ka jana ta ustaz bismillah a shige ya mana sallah kuma a cikin waɗanda ba ce ustaz ɗin ba wanda yake da shekara to sau da tari haka yake faruwa da ba a cika kwankwasawa a cewa malami don yana da malantar ba sai dai ko wasu alamu da ake iya gani ko a kaddara cewar kai malami ne to wannan galibi gama gari suke irin wannan hukunci sannan kuma bayan haka ya ci gaba da cewa fa atahu fa qala innahu qatala tis'atan wa tis'ina nafsan fa hal min tauba fa qala la fa qatalahu fa kammala bihi mi'atan wannan gaba take bayanin cewar ya je gurin wannan mai ibada ya fayyace masa cewar ya kashe rai ɗaiɗai har guda casa'in da tara ko zai wuya tuba ice masa a ice kashe ɗarinsa da shi to wannan yanki wannan gaba ta wannan hadisi tana sanar da mu cewa wanda yake yin fatawa a bisa ilimi wanda ke ba da amsa tambaya alhali ba shi da ilimi to za ka tarar da ya halaka kansa ya halakar da wanda ya baiwa amsa domin amsar da ya bayar ita ce ƙarin sanadi da dalili na bawan Allah na ya tashi daga kisan casa'in 99 ya koma kisan cikon 100 ko ka gaya masa ingiza mai kan tuba a tutun da ba karɓar tuba bari ma ci gaba da aikin da nake kaga ya halakar da shi ya ƙara laifi akan laifin da yake kuma ya halaka kansa domin ya jawo dalilin shi ma ya bar duniya <coughs> to wani sai ke mana cewar matsalar wato jahilci da illarsa wannan yake tabbatar mana da wato ainihin dacewa da nagartar maganar malaman da suke cewa al'ilmu wal'adalu asasu kulli khair ko al'adalu wal'ilmu asasu kulli khair ilimi da adalci su ne tushen dukkan wani alkhairi da kasar duk wani alkhairin duniya da na lahira ana samun sa a ta dalilin ilimi da kuma adalci wal jahalu wa zulmu asasu kulli shar jahilci kuma da zalunci su ne tushen kowane shari da kasar aka ce mutum yana da azalunci to zai kai kansa ibaru shi sa manzo yake cewa az-zulmu zulumatu yawmal qiyamah jahilci ma aka ce baka da ilimi to za ka kwakyariya kana ta ɓata kana san gyarawa kake to wannan shine abin da ya faru da wannan bawan Allah ya ba da fatawa bisa jahilci ya halaka wanda ya bai fatawa kamar yadda ya halakar da kansa sannan sai ya sake yin tambaya a sanar da shi wanda yake mafi sani a ban ƙasa tunda ya ga bai samu amsar da yake sa ran samu ba ko alamu suna nuna wanda ya shi amsar nan fa ba malami bane sai aka nuna masa wanda yake malami yace da shi innahu qatala mi'ata nafsin ya fa kashe rai ne dai har guda ɗari fa hallahu min tauba ko zai wuya tuba fa qala na'am yace masa i wa man yahulu bainahu wa bainat tauba ya isa ya shiga tsakaninsa da tsakanin tuba a wannan gaba ana sanar da mu da koyar da mu cewa dole ne a kan mai fatawa mai neman ilimi wanda yake da jahilta wani hukunci ya fayyace tambayarsa karara ya fito da ita fili daki-daki yadda za a fahimci inda tambayarsa ta sa gaba shi ne zai sa ya sami amsa gamsasshiya cikakkiya mai warkarwa kunga tambayarsa ta farko da i duk da ba malamin ya samu ba ya fito ya gama iya gaskiya rai ɗaya sai da ya kashe rai 99 ya fayyace abin yadda yake yanzu ma kuma da ya zo gurin wanda yake da ilimin ya gaya masa rai ɗaiɗaiɗai ya kashe rai har guda ɗari cif ko ya fito masa da tambayarsa a sarari ba wani dungu na cewar mutum ne eh eh eh yi ka sassaɓa yi ka tobara yi aika aika amma zai wuya tuba sai fito ga masa gaskiya abin da ke akwai laifi na iri kaza ne kaza da yiwuwar na tuba Allah ya karɓi tuba na sannan kuma gaba tana sanar da mu cewar kuma haƙƙi ne akan shi kuma malami masanin addini masanin wato anin abin da aka tambaye shi to lalle ya amsa wa wanda ya masa tambaya amsa mai warkarwa mai isarwa kun ga sai ya amsa masa da cewar i zai yi ka tuba Allah ya karɓi tubanka ya goya masa cewa wa ma ya isa shiga tsakanin bawa da tubar wa Allah bawa ba shi da wannan hurumu ba shi da wannan ikon na ya ce wani bawa ba zai ba a karɓi tubansa ƙari akan haka hakan na tabbatar mana cewar karɓar tuba a hannun Allah yake Allah shine mai karɓar tuban bayi wa man yaghfiru dhunuba illa Allah ba mai gafarta zunubi sai Allah ta haka shi ke karɓar tuba shi yasa yace mana ba mai shiga tsakanin bawa da tuba saboda wani abu ne da yake tsakanin bawa da mahalicci ya kai a bawa zaka zo ka shiga tsakanin Allah da mahalicci ka ce Allah ba zai ba gafara ba ko ba za ka karɓi tubansa baka da wannan ikon da haka bawa bai da wannan hurum. abin mamakin wannan amsa ta wannan bawan Allah amsa ce a takaice kuma ta warkar i e, zai yi ka tuba a karba to kai ba ma magana ka karba ba waye isa ya shiga tsakanin Allah da tuban bawa babu shi kaga zai ji daɗi hankalinsa ya kwanta cewa ashe ma wannan abin tsakaninsu da mahalicci ne waɗanda ya kashe kuma haƙƙin da suke da shi idan ubangiji ya yadda ya gamsu ya karɓi tubansa malamai suka ce shi zai ɗauki nauyin biyan haƙƙoƙin waɗanda aka taɓa musu rayuka saboda ya gamsu ya nutsu da tuban bawansa har ma ya karɓa ya zartar masa da gafara an fahimta ku shi sa ya ce to wa zai shiga tsakanin ma tuban bawa da ubangiji babu waye sai shiga tsakanin bawa da tuba to wannan malamai suke cewa idan har Allah ya karɓi tubanka ka dace aka gafarta maka to shi zai ɗauki nauyin biyan waɗanda suke da haƙoƙi a kanka na rayukan da ka kashe ko ko na laifukan da ka saboda tubanka ya inganta illa man taba wa amana wa amina salihan tun hatada da kuma can da Allah yake cewa ibadillahu ati hasana Allah irin waɗannan yana caccanza muyagun ayyukan su su koma kyawawa to bayan haka da ya shi amsa sai kuma yake biyo masa da cewa in talik ila ardi kaza wa kaza ka tafi gari kaza da kaza fa inna biha unasan yake cewa da shi in talik ila ardi kaza wa kaza ka tafi gari kaza da kaza fa inna biha unasan ya abudun Allah ta'ala hakika a can garin da na ce ka tafi akwai wasu bayan Allah nagartattu da suke bautawa Allah madaukaki fa abdullah ma'ahum ka je ka ci gaba da bautar Allah tare da su wala tarji ila ardika fa innaha ardusu kakka dawo garinka domin garinka mugun gari ne watsatsan gari ne a wannan gurin bayani ake mana da cewar haƙiƙa wannan malamin ba iya malinta kawai ya tsaya ba bayan kasancewarsa malami masanin dokokin shari'a kuma mai tarbiya ne mai nusarwa ne domin malamai suna cewa malamai iri biyu ne akwai malami wanda yake inda ka zo da fatawa za ka sha amsa amma magana in ya baka amsar kuma ya gaya ma yadda ka ci gaba da mora amsar wani ba ruwansa da wani tambaya kai ya baka amsa in ma ka matsa sai ce tashi ka tafi an gane ko akwai kuma wanda bayan ya baka amsa zai ci gaba da ririta ka da kuma tsora ka akan ga yadda ka ci gaba da morar wannan amsar da ya baka da ya shi amsar cewar i eh, zai wuka tuba ba wanda ya sai shiga tsakanin Allah da bawa ba wanda ya shiga tsakanin tuba da bawan da zai tuba sai nuna masa to yadda zaka ci daga gajiyar tubanka yadda zaka mori komawar da kai zuwa ga Allah ka tashi daga nan inda kake watsatsan gari ka koma nagartaccen gari ka abokanci bayan Allah na kwarai ka dakatar da abotarka da munanan ko miyagun mutane to sai ka ci gaba da cin moriyar tubanka ka ci gaba da kyautata domin kana yin abin da yake da inganta shi da ɗorewa an fahimta ko kaga shi na yake cewa al'ulama urabbaniyun malamai masana kuma masu tarbiyyar al'umma sannu a hankali su fara ma daga kaɗan zuwa da yawa to wannan malamin ina daga cikin irin waɗanda bai tsaya iya amsasta cewar yi eh, zai wuka tuba Allah ya karɓi tubanka kuma ba ma wanda ya sai shiga tsakanin bawa da tuba in ya tsaya iyana amsa ta yi sai shi to amma me in kana so ka ci gaba da moriyar tubanka in kana so tubanka ya zarce ga abin da zai taimaka wa haka sai ƙara ilmantar da shi da wannan to suna cewa da irin wannan jawabul hakim amsar masani mai hikima a baka amsar abin da ka tambaya kuma a ƙara ma da wani wa ma tilka biya minika ya musa me a hannunka kai annabi musa qala hiya asaya ce sanda ta ce ya ya isa ko amma sai da ya ƙara da atawakkau alaiha wa ahushu atawakkau wa ahushu biha ala nakan ɗan dogara da ita kuma da ita nake korar dabbobi na ma wai tambaye shi wannan me aka ce me a hannunka sanda ta ce shi ke na amsa ta yi amma sai ki faɗi sanda tana da wasu amfani amfani rike ta dama ai shi ne ma ja aka samar da ita ko tambayar da aka yi manzo sallallahu alaihi wasallam mukan hau jirgin ruwa mu shiga wato ainihin mai tafiya a kogi wanda muke dauke da shi ba zai ba mu damar mu sha mi alwala ba in muka alwala da shi mu rasa na sha in muka shanye mu rasa na alwala ma ya alwala da ruwan kogi in yace musu idza eh, za ku iya alwala da ruwan kogi amsa ta yi sai ce huwa tahuru ma'uhu e ruwan cikin kogi mai tsarki ne za ku iya ibada da shi sai ya ƙara cewar alhillu mai tattuhu mataccen abin da yake ciki mahallin in kun samu ku ci amma ba a tambaye shi wannan ba an fahimta ku? to irin wanne yana faru to shine wannan malamin yayi tambayar da ya masa kawai zai wuya zai yi tuba a karɓi tubansa yace i zai wuka tuba a karɓi tubanka ba mai iya shiga tsakanin bawa da tuba amsa ta yi sai ce to amma fa ka bar garinka ka koma gari ka kaza akwai bayan Allah na gari a can nan kuma inda kake watsatsu ne shine zaka samu damar ci gaba da wato dorewa akan tuban da ba za ka koma ruwa ba to sannan bayan haka kuma sai yake cewa fantalaka hatta idza nasafa tariq da cewa da shi ya kama hanya ya bagarin da yake tafi sai ko ya tafi ko yace fantalaka sai ya tafi hatta idza nasafa tariq har sai da wato anin iraba hanyar hanyar tasa ta zama ta rabu daidai atahul mautu sai mutuwa ta zo masa faqtasabat fihi mala'ikatun rahma wa mala'ikatun azab aka samu kuma ja'in ja tsakanin mala'ikun rahma da mala'ikun azaba a game da shi faqalat mala'ikatul rahma mala'ikun rahma suka ce ja ja'a ta'iban muqbilan bi qalbihi ila Allah ta'ala dalilin mu na cewar mu ya kamata mu dauke shi mu ya kamata wato alin zama rabon mu ya zo wa Allah tafiyar nan da i Allah ya nufa da ita kuma ya nufi Allah har zuci da kyakkyawan niyya ya tuba mukhlisan ne ko wa qalat mala'ikatul azab mala'ikun azab suka ce in dai hujja ce mu ma muna da ita ba dalilin ku ya taho tuba bane to kuma mu ma dalilin mu innahu lam ya'mal khairan qat tunda yake bai taba abin kirki ba da an so in an ci gaba da ja'in ja su ce sai dai wannan da iya yanzu wancan bangaren ko <laughs> wannan da iya yanzu tuba ko ai abin kirki ne to haka yake faruwa an zo tattaunawa sai ka bada tunaninka sai ka tsaya tsayi in wannan ya kawo ka kawo to shine jayayya ta ilimi wannan shari'a bata hana ta ba ka dogara da wani abu na hujja ka ce kaza wani ma ya dogara da hujja ya ce kaza in ya fi ka karfin hujja da yawa ya rinjaye ka in ka fi shi ka rinjaye shi kuma kai aka fi ka kamara in kuma kai ka fi a biyo bayan ka to ita ce jayayya ta gaskiya to su da haka ta faru ba su ma ci gaba da cewar ai ta kawo dalilai da hujjoji ba kamar na faɗa da mala'iku rama suka ce to ai da kuka ce bai taɓa aikin kirki ba shi tuba baya cikin ayyukan kirki ne za su ce masa yana ciki su to a yanzu tuba ita hoyi ko ya yi aikin kirki inda bai ba yanzu ya yi ya za a yi da wannan aikin kirkin da an fahimta ku Allahu akbar wanda duk ike wato ainihin tambaya da gaske hasuci iya gaskiyarsa tambayar da Allah ya nufa da ita to za ka ga yana aiki da amsar da aka bashi shi ne abinda wannan gabar take gaya ba an ce i zai wa a karɓi tubanka ba mai shiga tsakaninka da tuba amma in kana so ka ci tuban tubanka bar nan inda kake kama hanya tafi gari kaza can za ka samu za ka sake ka ci gaba da bautar Allah tare da su nan take ibar abin da yake ya watsar ya kama hanya duk da sabon da yawa garin nan ya sani nan yake da ido nan ya zama abin da ya zama koyi abin da i ya bashi ya tafi saboda tambayar da i tsakani da Allah i amsar da aka bashi so yake more to haka duk wanda yake yayi tambaya ta ilimi akan abin da bai sani ba in an bashi amsa to zaka tare yana bibiyar ilimin kuma zaka yana bin aiki da wannan tambayar da aka bashi ba kawai tara amsoshin tambayar ba amma babu aiki da su kuma wannan gaba tana ga mana amfanin ilimi aiki da shi ya yi aiki da ilimin da aka bashi aka kare shi da shi kuma ya rana sannan wannan gaba tana sanar da mu cewa wannan aikin da ya na barin garin da yake ya nufi can inda ya nufa alama ce a fili ta nagartattubansa domin abin da yake cikin rai ba za ka iya sani ba abin da ke cikin zuciya ba za ka iya sani ba amma in dai abu ya kan kama a zuci to ina bayar da alamu a fili shi yasa ba shi yake cewa alamar me na labarin zuciya a tambayi fuska in mutum yana cikin daɗi za ga yana walwala murmushi a sakin fuska ina cikin ba da za ga ya fuska shanu ko ya turbina ya sha kunu daga gani kai ka san ba kalau ba sai kai taka tsantsan da shi ka bishi a hankali in ba kai zai fara kwadewa so mun tabi kafin kuma ne zai tukkara an gane ko to haka shi ma nan labarin gaskiyar tubansa barin garin da yake kama hanya ya tafi inda zai je ci gaba da bautar Allah to sannan bayan haka wannan gaba na sanar mana cewar mala'iku da Allah subhanahu wata'ala samfuri samfuri ne an raba musu ayyuka akwai wanda aka raba musu aikin azabtar da bayin da suka saba wa Allah akwai wanda aka ɗora musu aikin wato jin kai da tausayawa da lausasawa da tausasawa ga bayan da suka ba Allah shi sa Allah ce wannan ziyati garka wannan nashba Allah ya rantsuwa da masu ciske ran ran kafiri da ƙarfi sai wani kan ya fita sai ta doke doke sai da kulle shi a daki in ya gama ya faɗi kwa zo ku ɗauka da zafin cisgar rai wannan shi ɓaci na shiɗa ko daga kalmar garka na shiɓa za ka ji da bambanci da wanda suke kuma zare ran mumini cikin sauƙi cikin ruwan sanyi to Allah ya rarraba musu wannan hadisi da waɗannan ayoyi da ire-ire suna ga mana cewar mala'iku kowanne da irin abin da aka kasa masa aka dora masa na aiki kuma cewar an wakilta su don tafiyar da al'amuran bayi mutane an sa mala'iku su suke wakilan Allah subhanahu wata'ala a tafiyar da wasu abubuwan a kansu sannan bayan haka wannan gaba tana sanar da mu cewa waɗannan mala'iku daga cikin abubuwan da yake faruwa da su ana iya samun bambancin fahimtar al'amura a cikinsu har ma a samu saɓani wasu su kawo dalili wasu ma su kawo ko kamar yadda yake faruwa da mutane haka ma na faruwa da mala'iku akan abin da Allah ya wakilta su su yi domin gashi wannan hadisin ya gaya mana waɗanda suna cewa mu ya kamata mu ɗauke shi watsatsan ba da waɗanda suna cewa mu ya kamata mu ɗauke shi ai ya komo ga Allah ya bar ta'adar watsewar an fahimta ko to sannan bayan haka wannan gaba sai aka koro aka ci gaba da bayani na cewar fa'atan malakut fi surati adamiyyin faja'aluhu bainahum ay hakama sai wani mala'ikan kuma ya sake zuwa musu suna cikin wannan tattaunawa ko musayan fahimta ko wannan saɓani amma shi da ya zo sai ya zo a sifar ɗan adam a sifar mutum sai suka sanya shi ya zama alƙali mai hukunci a tsakaninsu wannan ke nuna cewar sun yi kaka suna jiran to bari a samu wani imana matsaya ashe shaidu sanda aka samu saɓani in ana so a samu rinjaye ana neman wanda zai hukunci daga tsakanin waɗanda suka saba domin shi wanda kuke saba duk abin da ka sai ce ai kare bangaren ka kake ko amma aka samu wanda baya wannan bangaren baya wannan bangaren in yi hukunci sai an fi nutsuwa da hukunci sai zuciya ta fi wato saki da kwanciya akan wannan hukunci to wanda sai yake sanar da mu cewa ashe mala'iku Allah ya ba su ikon da kiɗa da kamanni iri daban-daban mala'ika zai iya rikida ya zuwa siffar mutum kamar da mala'ika jibril ya sha zuwa wa annabi sallallahu alaihi wasallam a siffar dihiyatul kalbi ittala alaina rajul shadidu bayad siyab shadidu sawad shari la yura alaihi atharu safar azwa zuwa kuma irin wannan takan faru kamar yadda wato ainihin za mu zo kan wasu hadisan suke bayanin yadda Allah ya ikon sa mala'iku wato anin sukan shiga kamar yadda a cikin mun koma qur'ani fata laha basharan sawiya ko nan ma ya zo mata a siffar mutum mai kyandiri to irin wannan kuma wannan abu banda wannan idan muka koma wato ainihin wasu dalilan suke bayanin irin wannan ba sai lallai a siffa ta mai kyau gare ba in aka so jarraba ku sai su zo a sifar ma da za ga wato ainihin ba ta kayatar da kai ba kamar yadda ya faru na wato zabaya da makaho da kuma kuturu wanda Allah ya jarrabe su su Haka su ma sassalan mala'ikun suka zo musu amma a siffar mutum ta duk irin yana faruwa Allah ba su ikon rikida da kamanni iri daban-daban aka so jarraba bayi sai mala'ika a lokacin manzo ma sallallahu alaihi wa sallam ai ya taba cewa da sahabbansa da suka ce ya manzon Allah in muna gurinka sai tsoron Allah ya kama sai mu rika mu wato a cikin taqawa amma muka bar gurinka aka koma cikin iyalai yara suka sa ka dariya mace ce maka wato dan fari ce maka dan abin da zaka hankalin ka ya tafi sai duk sai manta da abin da kake gama sai manzo ce ai da za ku tabbata a irin yanayin da kuke tabbata a gabana to da mala'iku sun rika yin hannu da to a suna mala'ikun za su zo su miƙo musu hannu sai dai sun suke da sun zo a siffar mutum kana kai hannu da mutum amma da mala'ika to dan kai hannu da mala'ika aka kuma ba za ta zo maka ko yawwa to ci gaba da cewa faƙala qisu ma bainal ardaini fa ila ayyatihima kana adna fa huwa la ku kiyasta tsakanin wato waɗannan garuruwa biyu garin da ya fi kusa da shi to na can ne shi faƙasu suka wato kwatanta fawajaduhu adna ila al-ard allati arada sai suka ga yafi kusa da garin da ya nufa faqabadatu mala'ikatu rahma sai mala'ikun rahma suka wato anin karbe shi sarki ya tabbata ga Allah wanda bai tozarta ladan wanda ya kyautata aiki sarki ya tabbata ga Allah wanda ya shar'anta yin alƙalanci tsakanin masu saɓani wannan bawan Allah ya dace da karɓar mala'ikun rahama saboda kyakkyawan aikin da ya na tuba saboda nagartaccen ƙudurin da ina komawa zuwa ga Allah shi kadai wannan abin ya sa irin jayi ka tobarar da ko kaga wani na nuna mana yadda ubangiji subhanahu wata'ala bai tozarta ladan wanda ya kyautata aiki sakayyar wanda ya kyautata aiki ba kaɗan bace sannan kuma wannan bayani na sanar da mu duk sanda aka samu sabani a cikin al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi ya ba mu labarin wanda suka gabace mu cikin bayan Allah da aka yi in haka ta faru da aka turo mala'iku ma da babu yasu cikin bayi masu wato biyayya ga Allah to su ma tsakankanin su in sabani ya samu alƙalanci ake bi ba karfa karfa ake ba su sai a sa jagoran da zai alƙalanci wanda zai iya fahimtar abin da kuke tattauna yake da masaniyarsa idan jayar da wani akan wani da wasu abubuwa na alamomi da zai iya dalili da su don rinjayarwa shikenan ko kuna da hujja ta cewar bai abin kirki ba tsiya ta ku'i ko kuna da hujja cewar ya nufo Allah ne ta howar da i wannan gari to shikenan yanzu mu dauka hujjar ku bata fita su ba ta ku bata fita su ba ta su bata fita ku bata ku bata fita su bata fita su ba bari mu nemi wani abin da zai karfafa ɗayan ku a auno inda ya baro a auno inda za shi zuwa nan inda ya faɗi inda ya rinjaya a wajen wato kusanci na can ne inda ya rinjaya a gurin nisa da rashin kusanci to na can ne an fahimta kun ga sai ya karo wani abu daban da wanda kowanne ya rike sai amfani da shi sai rinjayar da wannan akan wani to ana irin wani kamar yadda yanzu ake yi ya zo ya ce wannan filin nasa ne shi kuma ya ce magana fili naka ba hannu ya gine ma shekara da shekaru na ciki ka ce wani fili naka ta ya zama naka ko? to sai ka jan ɗauka sai ministry of wane ne to ko a tafi nan ko a tafi waye ana zuwa sai ce wannan ban Allah ne ije kwakwasa min gida wai gida wai filin ma nasu ne har da wasu takardu to kai mai hujja ka tafi wannan naka ne kai da kake cikin ce a ah, ina da takardu ne takardu ne nima ina da su shi ma ya dauko takardu ga wannan takardu ga wannan takardu ta ce to duk wannan takardun da garin suka fita kowanne gashi duk da ne ta ma duba kwanan wata wanne ne ya riga wani ko ana duba sai a ce ah, ya riga mallaka akan wani sai to ai kai wane kuskure aka samu wanda suka mallaka maka daga baya anan aka samu matsala kai za a sauya ma da wani filin kai kuma sauka lafiya ko to irin haka ne in ko ba haka ba to shikenan sai komai rikici to wannan na sanar da mu cewa duk sanda abu ya taso a nutsu a samar da wanda yake da basira da sanin makama a bashi alƙalanci sai a samu fita mai kwadda tunani ya ɓace to sannan kuma bayan haka wannan wato ainihin hadisi yana ƙaran mu a daidai wannan gaba da cewar mala'ikun da aka sanya su ɓangaren jin kai da tausayi su suke karɓar rayukan bayan Allah na ƙwarai su suke wato ainihin mu'amalantar bayan Allah salihai wajen karɓar ransu da kuma wato ɗaukar rayukan nasu zuwa ga inda ya kamata a kai su mala'ikun da aka ce mala'ikun azaba aikinsu kuma su ne mu'amala da watsatsun bayi kan kangararru kamar yadda Allah yake gaya mana qalu ya maliku li yaqdi alaina maliku a ubangije ai a yi a gama inda yadda za mu samu sassauci a gaya masa amma ya ce ƙala innakum ma'aikatan ai zama daren ba rana ƙariya kaga sai dai ya musu abin da ba zai musu daɗi ba ke to haka sannan mala ga mana a wata ruwayar fakana ilal qaryati salihati aqrabu bi shibrin ko wanda inda ba ya dan kawo wannan wato ruwayar ba ai ba za mu san tazarar da aka samu ta rinjaya har aka ce bangara bangaren nagartaccen garin za ce duka tazarar gwargwadon ɗaya ne in ka buɗe ɗan yatsa ka karami da babba to tazarar da ke tsakani in ka gara ba kuma da manuniya da babban ɗan yatsa an ka tala wannan tazarar da haka kawai irin jaya kaga wannan ruwa ya tadda fayyace mana farkon ruwa da muka karanta sannan kuma hakan yana sanar da mu cewa ashe ana danganta wa gari nagarta sakamakon nagarta 'yan garin ce kai ai garin gari kaza ai garin garin arziki ne ai gari ne na kirki ko e me yasa ya zama na kirki ai kasar ba ita ce ta rikide ta zama ta kirki jama'ar garin da suke da nagarta shine Allah ya saukar da arziki da albarka da abubuwa sai zama da dadin gari garin alkhairi to haka kuma duk inda ka an ce ai wannan dan banzan gari ne ka ai wannan watsatsan gari ne eh mutanen garin ne watsatsu suka jawo garin shi ma ake cewa watsatsan gari da za a ɗebe su ko su tashi da kansu su yi ƙaura su koma can wancan nagartaccen garin ‘yan can su taso su danan to kuma nan za a zuwa na cewa nagartaccen can kuma shine watsatsan an fahimta ku? yawwa to sannan bayan haka mala ya gama mana ruwa yadda kuma take cewa fa auha ta'ala ila hadhihi sai Allah ya yi umarni nan wahayi da ake nufi umarni da kowace ƙasar daga cikin ƙasashen guda biyu Allah ya umarci wannan ƙasar yace da ita ta yi nesa ya umarci kuma ɗayar yace ita kuma ta kusanto to wannan yana nuna cikar ikon Allah subhanahu wata'ala da duk abin da ya halitta da za a ce da ƙasa ta matso ta matso a ce da wata ta yi nesa ta yi nesa kaga yanzu duk irin technology da ake da shi da kwarewa da sanin makama ba yadda za a yi fili na dari by dari a ce a mai da shi dari by dari da ashirin ba wata dabara da ake da ita zai ko kwace a rage shi tun da gurin wato ya zama da haka a mai da shi casa'in by casa'in ba zai yi ba to na kino cewa ubangijin da ya su yake da iko da su ina dama ya sa ƙasa ta abin nan kamar da kuma yake gaya mana cewar tafiya da dare a lokacin dare ubangiji yana nada ƙasa isa tafiyar da tafi sauri an gane ku? to da yana daga cikin ikon ubangiji sai kai tafiya da daddare cikin ɗan ƙanƙan lokaci ka je kuma kai irin wannan tafiyar a da rana kuma ka daɗe baka kai ba to da ya gaya maka yana da iko a kanta da yadda yake yi ya yake yi baka sani ba an gane ku sai dai ka yadda ka yi imani wannan daga cikin abin da ake imani da shi ta wahayi aka samu bayani sannan kuma ki ci gaba da cewa wato ainihin wa qasu qala qala qisu ma bainahuma fawajaduhu ila hadhihi aqrab bi shibrin fa ghufira la sai aka gafarta masa a wata ruwayar fana abi sadrihi nahwaha to bayan waɗannan bayanai da muka ji sai abin da hadisin yake koyar da mu hadisin yana sanar da mu shar'ancin labartawa al'ummar musulmi ko bayin Allah labarin abubuwan da suka afku domin yi musu wa'azi da sama musu izina wannan labari da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya bayar amfanin sanar da mushi bawa duk irin abin da yi yi kokari ya koma ga Allah Allah shi shirye yake da karbe shi wannan labari da annabi ya bamu ina ga mana mu kiyayi zama da jahilci ina da illa wannan labari da annabi ba mina ga mana murungumi ilimi A nan mafita take ko to duka wannan abubuwa ga sunan birjik da muka karu da su to da wannan ina sanar da mu cewar labarin waɗanda suka gabata abin da ya afku ana samun izina da wa'azi da wato gawa mutane shi saɓanin gatanan gatanan da muka raja'a a kai yanzu yasa malamai suke cewa inda za a koma kwaro addinin musulunci ana da abubuwan ba da labarin su a samu wato shirya jama'a da sa su akan hanya ba bukata sai ka zauna kawai kundin ka ka tsara labarin da ba a yi ba ka rubuta kuma wai a ce ba da wannan zaka shahara har ma kyauta ka zama wani abu to tsaba daure ƙarya gindi ka shirya ƙarya kuma maka kyautar ka zama kowa ka kowa ƙwarewa wajen ƙarya ko? Eh. ga suna ta yin nobel nobel kaza nobel kaza nobel kaza kawai ganin zama kawai zai je kulle kansa a ɗaki ta rubuta shi a ci faɗi shifta fito da shi kuma cewa ya fi kowai tunani da basira so da haka wannan yana nuna cewa ga abin da ya kamata mu komawa <coughs> sannan bayan haka wannan hadisi na sanar da mu illar jahilci da falalar ilimi kamar da ya kare mu cewar kofar tuba a da take shi yasa ma wala ya kashi a babu tauba ko sannan kuma yana sanar da mu cewa dukkan laifin da bawa i inda ya koma zuwa ga Allah ya tuba a lokacin da ya cancanci a karɓi tubansa Allah yana karɓar tubansa tunda bai zo lokacin mutuwa ba shi wannan bawan Allah bai san ma da zai mutu a wannan lokacin ba sai da ya riga ya tuba akan hanyar mutuwar ta zo ba ganin mutuwar ne ta sa ya tuba ba ko to da aka shar'an tuba sun tabbata gare shi yayi da na sani ya nufi Allah ya kyautata aiki da abubuwan da suka kama da haka sannan wani na sanar da mu cewar in dai tuban bawa na gaskiya da to kuma Allah zai karba eh, sannan bayan haka hadisi na sanar da mu cewa zama da mutanen kwarai alkhairi zama da watsatsun mutane sharri ne gashi shi sharrin inda yake zaune ya sa shi kisan kai alkhairin inda ya nufa ya sa ya tsira da samun rahama Allah sannan wannan hadisi na sanar da mu cewa a har kullum idan abubuwa suka rikice to mu tsaya mu nisa tunani mu kalli dalilai da hujjojin da suka sa aka samu sabani ko kuma yake ta cece kuce mu samar da wata alama ko wata madogara da zamu rinjayar da wani abu akan wani dan kawar da sabani ba a so a bar sabani ci gaba bai barin wato abubuwa su gudana kiki kakan da suka yi da sai a rasa ya zai da wannan bawan Allah to shi kuma ba abin da za a ce a gutsura biyu ba ko ku ɗau rabi kuma ku ɗau rabi ko inda wani abin amfani ne haka to sai a yi wannan a to baya da aka iya to irin wannan sai a koma wa abin da zai karfafi wani bangare sai a samu da hukunci da mafita sannan kuma wannan hadisi yana karan mu da cewa ba ɗora wa malami ba duk iliminsa duk basirarsa zartarwa da wanda ya zo masa fatawa hukunci ba dora masa Kun ga da ya zo ya tambaye shi ya kashe mutum ɗaya guda ɗari zai wuye tuba Allah ya karɓi tubansa bai ce a aika yanzu magana ce ta koya a kashe kawa ko alƙali ne shi shugaban musulmin duk duniya ne baki ɗaya ko ko sarkin garin ne mai neman masu laifi da zai tsaye musu to kuma ko shi ne ma wanda ya ka kansa a matsayin ya tuba ana gaya maka ya daina sai dai magana ya za a kai amfani da shi ka gano sauran maɓannata ita makama ma a shawo kan matsaloli tunda shi da ya zama a ciki nisa ko za ka samu na kasur gumin ɗan daba da ya tuba in kama aka same shi aka kusance shi ana bibiyarsa cikin sauƙi za a kamo dukkan ƙaurayen da suka zama matsala an gane ko saboda wanda ya tuba ba a shi a ah, shikenan to ai kai ka ka kanka da ya zai wa karɓi tuban ka barin fara kashe ka tukuna ka ga bai haka ba sai kin cewar mai fatawa daban mai zartar da hukunci daban abin da muka dace Allah ba mu ladansa wanda aka ci karo da kuskure ko tuban harshe Allah ya fiye. Yeah. haka direban da motarsa tayata ta fashe ya wato ainihin bige mutum biyu suka suka mutu nan take biyu daga ciki kuma aka ɗiba aka yi asibiti su ma an same su an bige amma su basu mutu ba sai da aka je asibiti ya tabbata kuskuren da ya faru da shi hatsarin da aka samu mutum hudu sun mutu ta dalilinsa ko ta dalilin shi da motarsa yaya zai yi kafara saboda ta mutum hudu ce ta yawa za a dunkule ta a sata a cikin wata biyu in yi shi kenan ruwa ta sha ko za a ce da shi wata biyu nan haka zai wata biyu biyu ga kowane ɗaya daga cikin waɗannan rayuka kira ya zama zai wata takwas e wannan shine abin da wasu malaman suke kai cewar ai da mashari'a bata ce in ya fara na wata takwas ɗin sai ya ƙare duka ba zai iya yau na wata biyu a wannan shekarar wata shekara ya na wata biyu wata shekara ya na wata biyu da haka har isa abin shekara takwas ya gama shari'a abu ta ce da shi lallai ya kama na mutum hudu na sai ya kare duka akwai sassauci na zai iya karkasawa saboda haka rayukan da ya kashe kuma din guda kaza ne an gane ku rayuka hudu ne ba rai ɗaya ba ne ba za a ce wato rayuka hudu su zama su cure su zama ɗaya ko a lissafi ba zai ba yadda za a yi ta koma ɗaya an fahimta ko to haka ma a hukunci wasu malaman kuma suke da fahimta cewar a idan abu a shari'a ya tsanani ya yi zafi shari'a sassauta shi take su suke ganin daga cikin sassautawar kawai in ya yi wato ainihin yi biyu ma'ana yi wata biyu to shi ke da ci gaba da tuba wasu suke cewa to ai sassaucin ma akwai shi a wannan na karkasa masa da tsitsinkawa in ya ga dama man Allah matsawan kwana maimakon ya a shekara takwas ya ga dama ya ce shi a shekara sha biyu zai inda ya samar shi ke an fahimta ku ya eh, kuma wanda ya fi gwari-gwari ya fi fita daga saɓani kasance tsakaninka da mahalicinka rai da ya ce an kashe za a kafara kayo kowane rai da ka kashe kafara ya fi fito da abin fili an fahimta ku na in mutum ya mutu kafin ya gama la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha sai dai ana bin sa ai bashi ne a kansa ko sai a zo a karkasa ku cikin gado yadda kuka ci gado ku kuma ku ci gado azumi <laughs> a kira sallah subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk